خطبتنا في هذا اليوم المبارك حول الأضحية وفضلها وأحكامها أيها المسلمون إن من أعظم شعائر الإسلام في هذه الأيام المباركة شعيرة الأضحية التي شرعها الله تعالى تقربا إليه وإهياء للسنة إهياء للسنة أبينا إبراهيم عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فصل لربك وانهر وقال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب عباد الله الأضحية سنة مؤكدة لمن استطاع إليها سبيلا وقد ضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين أقربين أقرنين وحث أمته عليها أيها المؤمنون للأضحية فضائل عظيمة منها أنها قربة إلى الله تعالى وأنها إهياء لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام وفيها توسعة على الأهل والفقراء والمساكين وفيها إظهار لشعائر الإسلام وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ما عمل ابن آدم يوم النهر أملا أحب إلى الله من إهراق الدم أخرجه الترمذي وابن ماجه أيها المسلمون والأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضعنها ومازها ولكل واحدة سن معتبرة شرعا فالإبل عباد الله ما تم له خمس سنين لكن البقرة ما تم له سنتان والمعز ما تم له سنة والضاعن ما تم له ستة أشهر إذا كان جزعا يجزي عباد الله لا تصح الأضهية بالأيوب الظاهرة كالأوراء البين أورها أورها والمريضة البين مرضها والأرجاء البين طلعها والأجفاء التي لا تنقي فاتقوا الله رحمكم الله وأحسنوا أضهيتكم وأخلصوا النية لله رب العالمين عباد الله واعلموا أن الأضحية عبادة عظيمة ليس المراد منها المفاخرة والرياء لا بل الإخلاص والتقرب إلى الله جل وعلا عباد الله وأما فيما يتعلق بتوزيع لحم الأضحية فإنه يستحب توزيعه بالعدد والإحسان ويقدم فيه من كان أعوج والأفقر ممن يستحب إيقاهم لحم الأضحية الفقراء والمساكين وهم أولى الناس به لإدخال السرور عليهم في يوم العيد ثم الجيران وخصوصا المحتاجون منهم تحقيقا لحسن الجوار والإحسان ثم الأقارب والأرحام لتقوية صلة الرحم ونشر المحبة بينهم ثم الأصدقاء والمعارف من باب المودة والإكرام عموما أموم المسلمين أموم المسلمين لأن الأضحية شرئت للتكافل وإدخال الظروف بين المؤمنين ويجوز أيضا عباد الله أن يوطى منها غير المسلمين عند بعض أهل العلم من باب الإحسان واللطف لا من باب السرقة المشروعة وذلك ما على سبيل الهداية أو صلة الرحم لا على وجه الصدقة عباد الله فإن الأضحية عبادة خالصة لله تعالى لا يجوز فيها الرياء وأفضل طريق في توزيع لحم الأضحية أن يقسم إلى ثلاثة أقسام ثلث لأهل البيت ثلث للفقراء والمهتاجين ثلث للأقارب والأصدقاء وهذا التقسيم مستحب لا واجب عباد الله إن الأضحية عبادة عظيمة وقربة جليلة فجعلوا أبلكم لكم فيها خالصا لوجه الله تعالى وابتعدوا عن الرياء والسمعة واحرصوا على إدخال السرور على المسلمين واعلموا أن الله تعالى يبارك في القليل إذا كان خالصا ويضاعف الأجر على حسب النية بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقوى ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala yabo da jinjinawa Allah ya kara mana lafiya ba mu arziki mai amfani yan uwa masu girma yau muna biyar ga wata na zulhijja watan aikin haji wanda yan uwanmu sun yi tafiya zuwa aikin haji Allah ya damana da su lafiya Allah ya karbi ibada akwai tsayuwan arfa Allah ya karba mana yan uwa masu girma a wannan goma na farko da muke ciki kamar da a last week fatuba din mu ya tattaro abin da ya shafi wannan goma na farko yawan kyautatawa ibada bude kirji da kwanciyar hankali ya siya. da duk wani abu na alheri ka yi kar kaman ma baka waiwai mana kar ka yi waiwai ka zamo cikin mutanen nan da manzo Allah ya lissafa categories guda bakwai da annabi Muhammad ya kawo seven classes of wa'ins al'umma da ran lahira za a sanya su a inuwa ta Allah su ne bayan Allah na gari daga ciki akwai wanda alherinsa yana ta yi yana ta yana ta hagu bai isa ya ba labarin mai dama yake yi ba wani ruwaya kuma aka samu wa in kana badal ulama suke cewa akwai kalbun rawi amma sun ce ba haka bane cewa har ma saboda yawan alheri hagu ma za ta rika yi tsammani ma dama ne to yan uwa masu girma wannan goman har da za a yi tsawon idi ana bukatar aikin alheri annabi ne ya faɗa Allah yana so ya ga bawa yana yin aikin alheri kaga in kai mugu ne a zalumi sai ka mi isolating kanka daga wannan ɗabi'a mara kyau ka gyara ka gyara ka gyara karka rashin gaskiya yan uwa masu girma to kamar da muka faɗa hutuba din ya ƙunshi abin da ya shafi layya layyana daga cikin aikin alheri yan uwa masu girma ya ku musulmai mu sani cewa yana daga cikin manyan ayyuka ta musulunci akwai layya a ciki Allah ne shar'anta da kansa kuma malamai suke bayanin cewa raye suna ce ta babunmu annabin Allah Ibrahim wanda Allah ya faɗa da bakinsa cewa annabi Ibrahim babanmu ne Allah ne ya faɗa ka cikin alkur'ani alkur'ani Allah yana ce fasalli li rabbika wanhar malamai suna tafsirin wannan ayan daga cikin tafsirin da ake bayarwa kai sallah don Allah yana son bawa ya rika sallah sannan kai abin da ya kira annahar kai yanka ko su suka lira kumi ne to kaga yanka yana daukan hadaya na aikin haji kuma yana daukan aikin layya shi yasa suke zuwa da shi kafin Allah yana so sannan kuma Allah yake zalika wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwal qulub duk mai kokarin raye sunna ta Allah sunna ta mai Muhammad yana girmama duk wani abin da Allah ya ce ayi addini annabi sai ayi shi bai rena ba to yana daga cikin mutanen kirkin da zuciyarsa ma tana cike da tsoron Allah subhanahu wata'ala ƴan uwa masu girma laye sunna ne mai karfi ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi iko yayi dalili annabi yayi layya manzo Allah ya layya kamar da yake cikin hadisi da manyan raguna manya-manya masu manyan ƙaho wanda takunsa baki ne wuraren irinsa baki ne malamanmu suka ce alamun a nuna maka rago ne kosashe amma nan baya ba da dama 'yan kasuwa su zama azzalumai magana ta gaskiya 'yan kasuwa sun tsoron Allah bai yiwuwa arna lokacin bikinsu su kyautata wa mutanensu amma musulmai suna musginawa don Allah a tarihi a matsayin ka na a tarihi yaushe rago yake kai miliyan ɗaya da rai yau har ragon miliyan uku wani wani rayuwa ne muke haka don Allah wai wani aka ce ya kuka ya ce a malam baka ji an ce mutum zai hau ragon shi bane na Laira na ce ƙarya ne wannan hadisi na annabi wannan magana da wannan ne hujjan ka sai da ragon miliyan uku zan samu dan wanka mutumi yau ana yin sallah da gobe za ga mun ya koma ce zalunci ne Allah bai taba yarda da zalunci ba karka musguna ma dan uwanka kuma ragon rago kada ka ce yi laye da shi da kuka tsananta sai suka koma sai ka jira rago miliyan uku saniya miliyan kaza wa wani rayuwa ne aka to in ba ka ka sa miliyan ɗari in ba a saya ba a ran layar Allah bai ce don me yasa ba kai layya ba ba wannan tuhuma ba wannan tuhuma ko hadisin da malamai ake bayanin wanda yake da dama ya layya yake yi ko ya mutu ba yahude ko ba nasari ka yi ka ɗauko hadisi ne wanda yake mai isnadi zuwa ga annabi ko hadisi ne mawqufi ko mai matsayin wanda wani malamai don tsoratarwa ne da sauransu don kada zama kana da hali ka zama rawaci akwai wanda yana nan shi ba ruwan shi amma jama'a don girma Allah yan kasa ku tsoron Allah ku daina tsanantawa ku daina tsanantawa ku daina tsanantawa Allah ya ce a halallahu al-bai'a wa riba Allah ya halasta kasuwanci kuma ya hana riba amma bai ce kuma ai zalunci a cikin kasuwanci ba don wannan ne ba su dama har albush za ga 'yan kasuwa suna yi jika wani abu a ba dabba sai ƙato sace miliyan shida da ka bar shi kwana biyu bole zai dawo ɗan biyu. wallahi wuta za ka shiga allah ya kiyaye yan uwa masu girma laye suna ne annabi ya yanka manyan raguna masu lafiya ya zaburar da al'ummar sai ke su yin haka yan uwa masu girma layyana yana da falala daga ciki akwai kusantar da bawa zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma raya suna ce ta annabin Allah Ibrahim da annabin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai yalwata wa iyalai da fakirai da miskinai sannan kuma akwai tabbatar da cewa mutum zai abin da Allah ya ce hadisi ya zo wallahu a'lam bi sihhatihi cewa Allah yakan so ya gabawa a ranan Idi Idul Adha wanda muke ce babban sallah kamar da Tirmidhi ya faɗa da al'imam ibn maja abinda Allah yake sai gabawa sai bawa ya yanka in Allah ya baka dama ka yanka ɗan uwa masu girma ɗan uwa musulmai masu daraja ba a yin layin sai da waɗannan dabbobi wanda ya kira bahimatul an'am dabbobi na ni'ima akwai raƙumi akwai saniya akwai dabba da bangarorin su awaki da muke tare da su kowanne Allah subhanahu ta'ala ya baka dama kana iya amma kuma ba a yin layar da zakara abin da sa na faɗa ka ɗalibai masu ibtila'i akwai wani abin da aka taɓa ruwaitowa aka jingina ga aliyu dan abi talib wanda har da yawa ahlul zahir wanda suke da'awan ahlul zahir suna nan irin su Dawud a zahiri suna da suna da wannan fahimtan za iya layar da zakara wannan kuskure ne ba wani hadisi da ya tabbata zuwa ga annabi zai layar da zakara babu shi bai inganta ba mawdu ne ko bai ba tabbataccen ba ne karya ne saura kana laini daga abun da ya shafi bahimatul anam ko ya zama raƙumi ko ya zamo saniya ko kuma wa'annan awaki da muke da su akwai rago akwai fara akwai wa'annan irin jajjaye kowanne kuma a shari'a yana da shekara da ake iktibari ma'ana ake sa ido allura ba kawai zaka ka ɗauki wani ba da yau ma suka ce inda abin da ya shafi raƙumi ne to gare ka samu wanda ya cika shekaru guda biyar ya kuma samuwa tammala huskarsa wanda ya cika shekara biyu cur sannan kuma irin wayannan bas dabbobin da muke da su dan shekara cikakke akwai irin wayannan kaduwa da muke da su wanda in an samu wanda ya ci abinci ya koshi to da dan wata shida za a yi amfani da shi malaman fiƙi masu tafi a kaka yan uwa masu girma laye baya inganta da dabban da yake da illa illan da ya bayyana sai in ya tabbata ta iya gane illa ne ba wai ka ce wata illa ba a'a ce yana da illa kamar yana da kafa yana jan kafa shi sa ya ce wanda ya bayyana wannan illan kuma kafan ja yake yi ko kuma dabban take makauniya ya tabbata kowa yana iya ganewa ko wanda kahon ya yanke kuma yana jini shi ma nakasu ne saboda duk dabban take da wani barna wani illa ba a yanka da ita yan uwa a ji tsoron Allah a ta layya kuma karka kuskura ka yi layya sai mai sai an tashi a masallaci sai an sallame sallah wannan shi ne sunna an gane ko amma za ka yi tafiya ka ji wa'azi a wani wuri a ce maka sai liman ya yanka shi yasa za ka ga limamai wani sai su zo da rago masallaci da wannan aiki aka ba su ba wani tabbas na su dai tabbatar sai lima ya kinci mora shi balle a zo an yanka a watsa a bar liman killa ko mashin bai da shi ka gara ya bar kayan shi a gida ya yanka a gida da sauransu saboda haka ba za a yi layya ba sai liman ya sallame daga sallah wannan shine ka'ida wannan shine ka'ida amma in kai layya kafin liman ya sallame baka da layya da ya tabbata akwai sahabi da ya taba yi annabi ya ce bai da layya kuma kar kowa ya sai liman ya sallame suraka yan uwa da tsoron Allah a kyautata layya a tsare mutuncin addini a kiyaye ababa a kiyaye yin aiki ba don Allah ba laye ibada ne mai zaman kanta ‘yan uwa ba wai ana nufin cewa don alfahari ba ne abinda ya kawo dabbobi da yawa a ke wani sai shi duk angon su ba da ya rago kamar so what wani kuma ce a ya nemi katon da zai iya hawa ran kiyama ka ba kanka aiki yayi shi kiyama bai da alaka da rago abin da ke da zaka shi ne ikhlasin niyya Allah ne ya faɗa yau mala yan fa'umalun wala banun ila man atallaha bi qalbi ish salim abin da Allah ya faɗa mu zuciya batacciya, ka zo gaban Allah shine Allah zai baka mi salaman salaman baka da matsala a ba fito ana magana rago bane ka je karanta hadisin da ke magana na tsallake sirari bai da alaka da zaka hauni rago ko rago ko ba haka ba in ba haka ba kaga raƙumi ƙato ne da sa ce ka yi da raƙumi shi yasa ma tattaunawa malamai wanne fi da raƙumi da saniya in kaga wani magana a kai haka to wani tattaunawa da malamai ba hadisin mai an amma koyi da annai Muhammad ka je ka samu raƙu ƙato babba amma ka ce yi da wannan yi da wannan to an baka wani aikin da yana buƙatar dalilin nassi qur'ani ko hadisi ingantacce amma yi koyi da ne Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma rago ba a haɗa kuri a saya aka malamanmu suka fara sai dai ka daure ka sina kai daya amma saniya za ku haɗa kuɗi ga hadisi nan ka dai ka ɗauki bulogul mara ɗauki buhari da ɗauki turmizi waye waye za ka gan su za ku haɗa kuri ku yi musharaka amma rago ana iya musharaka a niyya da kai da family ɗin ka sai Allah su wa ta'ala sai ba ku lada amma ba ku haɗa kuɗi ba yan uwa masu girma a kiyaye riba a kiyaye alfahari a kiyayen aiki ba domin Allah ba ikhlasi kawai ake bukata da neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, sannan yan uwa Allah ya baka dama kai layya to akwai abin da da yawan malamai suka faɗa don kyautatawa shine wurin tawzi'i na lahamdi ma'ana yadda raba nama musahabbi ne kai adalci ka dan raka dabba mabacin kai to ka samu kaɗan bashi amma a duba mafi bukata mabukata shi yasa tsarin da sa'udi yake yi allah ya saka musu alkhairi alhaji lailai ya zaga ana tara nama ana kai garuruwan musulman da suke da bukata suke cikin damuwa kuma wannan ba laifi ba ne saboda haka yana da kyau mustahabbi ne a ba ma fakirai da miskinai domin a shigar da farin ciki a zuciyarsu sannan kuma hususan waɗanda suke mabukata don kyautatawa kuma a samu makusanta makota akwai dangi a ba su don a ƙarfafa zumunci da sauransu sannan kuma sauran musulmai ma a taimaka su ma a su. da yawan malamai suna ganin cewa yana halarta hatta ma dabban a ba ma waɗanda ba musulmai ba in a wurin waɗansu malamai suka faɗa kaɗin wasu kuma sun ce me dalilin waɗanda suka ce a bayar ga waɗanda mamusa suka ce min babin insan wal lutuf sai da kyautatawa la min babin sadaka ba wai don sadaka wanda shi a ya mai nan ba wannan shine ne ƙa'ida saboda haka in akwai hali a ke maka musu a kyautata ma duk waɗanda bukata ya taso a ba su, sannan kuma suke ba da shawara malaman suke cewa ana iya rabawa ka kasa Wani over 3 dau ka ba da kyautarsa dau ka yi sadaka sauran kuma ya gida gida kake amma duka ya halarta in ka yanka rago in misali kai mai cin nama ne ka yanka rago kai daya gidanka ka sa gaba ka cinye ba ka da matsala ba kudin ka bane da kana da kyakkyawan niyya illa matsalan da kai da family ɗinka kuma rage naka kana da hali ka yanka biyu uku ka ce wa matanka ku ɗauki biyu kai guda ɗaya naka ne ba ka da laifi a'a ɗaya sadaka ɗaya na iyalanka ɗaya na a'a ɗaya na dangi yan uwanka ɗaya naka ɗaya na matanka duk babu laifi a'a gaba ɗaya a bayar da sadaka kawai abin da ake bukata ƴan uwa a yi domin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa ibadodinmu Ƴan uwa kamar yadda yake sananne a wajenmu a nan university sallah babban sallah da karamin sallah muna bambanta lokuta babban sallah karamin sallah kamar da aka sani akan fidda zakatul fitr domin Abbas yake cewa an yi jinkiri